Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawo wato muke farin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 18 ga watan Afrilun shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. yammacin ukraine sun ce wasu hare-haren makamai masu linzami sun taɓa lviv a yau litinin inda akalla mutane shida suka mutu a birnin da a baya ya kaucewa mummunan farmakin da rasha ta kaddamar kusan watanni biyu da suka wuce amurka da koriya ta kudu za su ci gaba da ɗaukar matakin haɗin gwiwa mafi tsanani na takawa koriya ta arewa birki a kan ci gaba da gwajin makami mai linzamin da take yi a cewar jakadan amurka a koriya ta arewa a yau litinin ma'aikatar lafiyar Falasɗinu ta ce a yau litinin sojojin isra'ila sun jakata wasu Falasɗinawa biyu a yankin yammacin kogin jordan da isra'ilar ta mamaye kanin labaran duniya kenan To a Najeriya ana ci gaba da kace na ce dangane da afuwar da gwamnatin kasar ta yi wa wasu tsaffin gwamnonin da ke tsare duk da cewa kotu ta same su da laifin karkata akalla kudaden su. A gwamnatin Muhammadu Buhari a ce an dawo da mutumin nan ma an yafe masa duk kuɗin nan da ya sata duk kasar al'ummar da i wai ka ce ka yafe masa to ai al'umma ba su yafe ba. Za kuma ku ji muhimmancin bikin Ista wanda Kiristoci suke kan yi a yanayin yau Litinin. muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam da ma wasu daga cikin ra'ayi da kuke aiko mana ta hanyar imel har ila yau da guzurar ramadana albarkacin wannan wata da muke ciki amma fa duka sai kun sha labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jama'a a yammacin ukraine sun ce wasu hare-haren makamai masu linzami sun taɓa lviv a yau litinin inda akalla mutane shida suka mutu a birnin da a baya ya kauce mummunan farmakin da rasha ta kaddamar kusan watanni biyu da suka gabata gwamnan yankin lviv maxim kozeski ya ce makamai masu linzami guda uku ne suka dara akan wasu gine-ginen soja yayin da wani kuma ya fada akan wani shagon gyaran tayar mota an saba dokar jan kai ta kasa da kasa, inda dakarun rasha da suka mamaye kasar ba su daina yin lugudan wuta da toshe hanyoyin jan kai ba Abin da mataimakiyar prime ministan ukraine irina vereshchuk ta rubuta kenan a shafukan sada zumunta shugaban ukraine volodymyr zelensky ya zargi sojojin rasha da kaddamar da munanan hare-hare da manyan makamai a kan nan birnin kharkiv yayin da sojojin ukraine da ke birnin mariupol suka bijirewa wa'adin da rasha ta basu na ajiye makamai Amurka da Koriya ta kudu za su ci gaba da ɗaukar matakin haɗin gwiwa mafi tsanani na takawa Koriya ta Arewa birki a kan ci gaba da gwajin makami mai linzamin da take yi a cewar jakadan Amurka a Koriya ta Arewa a yau Litinin a daidai lokacin da ake fargabar Pyongyang na shirin komawa gwajin makaman nukiliya. Jakadan Amurka na musamman Song Kim da mataimakinsa John Park sun gana da jami'an Koriya ta kudu ciki har da wakili a fannin nukiliya No Kyu bayan da suka isa birnin Seoul da safiyar yau Litinin don ziyarar kwanaki biyar. Kim ya faɗawa manema labarai bayan tattaunawarsu da No cewa yana da matukar muhimmanci kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna wa Koriya ta Arewa alamar cewa ba za mu amince da gwaje-gwajen da take yi a matsayin komi na tafiya daidai ba. Kim ya kuma ce ƙasashe abokan hulɗarsu za su mai da martanin da ya dace akan ɗabi'ar takalar da Koriya ta Arewa ke yi. yayin da ya jaddada cewa a shirye yake gana da koriya ta arewar a ko'ina ba tare da wasu sharaɗa ba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu bari mu je ga maryam wacce za ta kawo mana labaran duniya a kashi na biyu a yau litinin ma'aikatar lafiyar indiya ta faɗi cewa Sabbin masu kamuwa da cutar COVID a duk rana ya karu zuwa 2,183. A jiya Lahadi an samu mutum 1,150 da suka kamu da cutar. Barkewar COVID a Shanghai ta fara sa waɗanda ba sa ɗauke da cutar tsangamar waɗanda ke ɗauke da ita. Wani ɗan ƙasar waje ya fuskanci matsala wajen sanya sakamakon gwajin cutar a wata manhajar lafiyarsa kuma masu kula da gidan da yake zama suka yi ƙoƙarin hana a kai masa abinci har sai ya nuna wa abokan zamansa a gidan sakamakon gwajin cutar wannan saba haƙƙi ne na sirri a wasu lokutan ma mutanen da aka killace ba su iya shiga gidajensu ba bayan da suka kammala lokacin killacewar wannan ya saba wa ka'idojin matakan lafiyar ƙasar kamfanin dillancin labaran associated press ya ba da rahoton cewa wata cibiyar killace masu covid a shanghai na da gadaje dubu hamsin kuma babu ruwan zafi don wanka. Wata rundunar haɗin gwiwar soja daga Najeriya, Nijar da Kamaru ta faɗa a jiya Lahadi cewa ta kashe 'yan ta'adda fiye da ɗari ciki har da kwamandoji goma a cikin 'yan makonnin da suka wuce. Yayin da dakaran suka zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin Chadi. Mayakan Boko Haram da na ISWAP da suka balle daga ƙungiyar sun kwashe fiye da shekara goma suna gwabza faɗa da sojojin Najeriya a rikicin da ya bazu zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar. Mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwar kanar Muhammad Dole ya ce sojojin sun kutsa cikin yankunan da mayakan suka kame a yankin tafkin Chadi sun kuma kwato makamai, abinci da kuma miyagun magunguna. Dole bai bayyana lokacin da suka kai hare-haren ba ko adadin dakarun da suka mutu, amma ya ce sojoji sha takwas ne suka jikkata sakamakon wata nakiya da mayakan da suka ja da baya suka ɗana. A gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojin ruwan najeriya ta yi ƙarin haske dangane da kama wani jirgin ruwa makare da man fetur ɗin da ake zargin sato shi aka yi a yankin niger delta mai arzikin mai wannan nasara da rundunar sojin ruwan ƙasar ta ce ta samu na zuwa ne bayan ƙaddamar da wani shiri da ta yi wa taken operation dakatar da ɓarawo daga fatakwal ga rahoton da lamida abubakar sakuti ya aiko mana kwamado ayo shi shine daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa The Nigerian Navy uh, launched an operation in the Niger Delta in partnership with uh, Nigerian National Petroleum Corporation. Yana cewa ne rundunar sojan ruwa ta ƙasa ta kaddamar da wani shiri na musamman da ke yaƙar masu satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta tare da haɗin gwiwar babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC kuma mun yi nasarar kama wani jirgin ruwa. na kwale-kwale da ke dauke da danyen mai shirin na dakatar da barawo mun kaddamar da shi a farkon watan afrilu na wannan shekara kuma mun samu nasarori da dama na kama barayin mai da ke satar danyen mai a yankin na niger delta haka kuma mun kama wasu kananan jirage guda tara dauke da danyen mai na sata da aka sato a yankin bille. Uh, in Yanagua area in Wari area. Daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa ya ƙara da cewa rundunarmu ta kama uh, wani mai da aka tace da aka sato a uh, yankin tsibirin Boni uh, da ke jihar Rivers, aka kuma jihar ta Bayelsa ma an kama wani mai na gas da aka sato a birnin Yanaguwa wanda aka loda shi a cikin motoci bayan tace shi ta bayan fage. This uh, operation is codenamed Dakata da Barau. Rundunar sojan ruwa ta ƙasa dai ta ce babban ƙalubalenta shine matasan yankin na Niger Delta. Daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa Ayo Adedatum ya ƙara da cewar One of the major challenges lack of cooperation by some of the communities because yana cewa ne kalubalen da rundunar sojan ruwa ta ƙasa ke fuskanta shine matasan yankin na Niger Delta da kuma ƙungiyoyin sa-kai da sauran al'ummomin yankin da ba sa ba mu haɗin kai wajen gudanar da ayyukanmu na tunkarar masu halayyar satar ɗanyen mai ko da dai a yanzu mun samu ƙarin na'urori na zamani waɗanda za ka iya hango ɓarayin da ke satar ɗanyen mai operation dakatar da barawo da ya samu nasara ne a baya-bayan nan a yankin na niger delta musamman na kama mutane da dama da ke halayyar satar ɗanyen mai tare da tace shi ta bayan fage lami da abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a nigeria To daga batun satar man bari mu koma na bukukuwan Easter inda yau ne Kiristoci a duk faɗin duniya suke gudanar da shagulgulan bikin na Easter Monday. inda Najeriya ma ba a bar kiristocin a baya ba. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umaru Tambol ya aiko mana. A yau Litinin rana ce ta Easter Monday inda mabiya addinin Kirista ke ci gaba da ibada da nuna ƙauna ga juna. Wani limamin addinin Kirista a Ibadan ya yi ƙarin haske a game da muhimmancin ranar Easter ga dukkan Kiristoci. Sunana Reverend Philip Mayango, Bishara Baptist Church, Sabo Ibadan. Menene muhimmancin wannan rana ta Easter ga dukkan Kirista maza da mata? Rana Easter haka yana da muhimmanci ne ga masu bi wato krista kenan zan so in gaya maka da cewa na hidima ya fara daga rana juma wato muna tuna da mutuwa da kuma tashiwa Yesu Kristi daga matatu domin menene domin zunube mu ya zo ya kare mu da zunube mu ya zo kuma ya ba mu ceto a duniya gabaki daya kuma wannan rana yana da muhimmanci domin idan ba da tuwa da tashiwa Yesu Kristi ba a wallahi da ba mu da bege kuma ban gaskiya na krista zai karanci zai kasa mutuwa da tashiwansa ya sa ban gaskiya mu ya karfafa da kyau kuma bege mu ya karfafa da cewa wata rana mu ma za mu yi mutuwa za mu tashi saboda haka wannan rana yana da muhimmanci shine mu krista mu dogara ga wannan rana sosai domin yana da muhimmanci mutuwa tashiwa ya ba mu nasara ya ba shi nasara ya ba mu nasara kamar da me da ya kamata krista ya yi wannan rana ta ista wannan rana ta ista haka ya kamata krista ya tuna da wannan rana ya girmama wannan rana min rana ne wanda yesu a masihu ya yi mana alheri za mu girmama ƙasa za mu yi masa sujada ko ta'ina sa'ana kuma mu zama masu kauna nuna kauna domin kuma yi farin ciki domin kuma ya yi mana abun farin ciki abin godiya saboda haka yana da kyau mu tuna da mu waɗanda ba su da shi mu tamaka musu a hanyoyi daba-daba ko ci da sha ko stora da sauransu. Wannan taimako da kace za a yi ma da nuna kauna wannan ya iyakance ga Kirista kawai ko ku hada musulmi kuna taimaka ma ko koko hawa wasu masu yin wani addini a masihu yesu kristi bai koya mana da cewa mu yi babanci ba ya ce mu duka daya ne wasu mabiya addini na krista sun bayyana yadda suke ji a game da wannan rana ta easter monday sunana benedict poshmo gaskiya rana ne da muke nake cikai da farin ciki ne da allah ya tura mana annabi isa ya zo saboda masu zunubai ya zo ya mutu da gare su kuma gashi a wannan rana ta yau shine ya tashi kwana uku ya tashi so muna celebrating nashi kuma ina ina jin daɗin wannan lokacin Easter din. Sunana Bridget Philip. Na cika da murna sosai don rana ce na murna ne. Da farin ciki don Yesu almasihu ya mutu ya sake ya tashi daga matatu. So rana na farin ciki ne na ji daɗi sosai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a kuma ko kodayaushe za a iya samun ma a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin ilimi. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayenmu shiminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam shirin da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke birnin washington dc shirin namu na yau zai ƙetara ne zuwa maraɗi a jamhuriyar Nijar, inda kuma muka duba matsalolin da ɗakunan karatu da aka fi sani da labirari ke fuskanta sakamakon shigo shigowa ko amfani da kafofin sadarwa na zamani ya zaka dai dakunan karatu na gwamnati a wasu manyan biranen jamhuriyar Nijar na fuskantar koma baya sakamakon raguwar masu amfani da su lamarin da wasu manazarta ke cewa yana nuna raguwar ɗabi'ar karance-karance musamman ma dai a tsakanin matasa 'yan makaranta kazalika dakunan karatun suna fuskantar matsalar kuɗi da rashin isassun fasahohin karatu na zamani da aka fi sani da ICT Mansur Sani wakilinmu na Maradi ya ziyarci wani ɗakin karatu da aka gina sama da shekaru talatin da suka gabata a Maradi domin ganin yadda lamarin yake. Don haka zan ja baya domin barinku da wakilin namu domin gabatar mana da tsarabar tasa don haka mansur idan ka shirya ja mu je ɗakin karatu na bibliothèque point d'interrogation da ke maraɗi jamhuriyar niger wanda wani ɗan ƙasar faransa jacques lyon ya kafa a shekaru talatin da suka gabata na cikin ɗakunan karatu mafi jimawa a wannan jiha a lokacin da ɗakin ke gane da shi wurin cika yake yi da mutane masu zuwa karatu kama daga ɗalibai da sauran mutanen gari amma a yanzu kamar sauran ɗakunan karatu na gwamnati a wasu sassan Nijar wannan wuri ya fuskanci koma baya sosai sakamakon rashin samun masu zuwa karatu kamar a baya da rashin kuɗi da kuma rashin kayan karatu na zamani hakan yasa masu tafiyar da wannan ɗaki na karatu bibliotheque point sallamar ma'aikata da dama. Habibata Enusa, shugabar ɗakin karatun na Bibliotheque Fund Interrogation, ta yi tsokaci a kan lamarin. Dan a lokacin nan, wanda dai ke zowa a ce an rubuta sunan shi yana ɗoka littahi dai gaskiya muna samun abin da ya kai wajen dubu biyar ga shekara. Amma kaga a yanzu nan sai ma mun tashi mu da kanmu muke taya cikin lakwalin nan muna jiya muna kamar talla muke hmm. na wannan ɗakin karatun da namu. Hafizu Adamu na ɗaya daga cikin matasa da yanzu haka suka fi mai da hankali wajen amfani da wayoyin zamani domin karatu da kuma ya sa haka? A gaskiya ban zuwa mafi aksari dai ina waya wayata da ita nake yi ta intanet. Ko yanzu aka aza abu ina samun shi da sauri bisa ga eh, bibliotek. To sai dai Hajiya Habiba da ke zama shugaban ɗakin wannan karatu ta mai da martani game da irin wannan hujjoji da matasan ke bayarwa da kuma sakonta ga iyaye da malaman makaranta da kuma gwamnati wannan intanet ɗin da ake kawowa shi yana ƙara eh, rahwasa da yaro sai ya lalace ya rangwamce bai son bincike sai dai a bari in tuntubo wani ya riga ya aikin ya sa a cikin in ji kuɗin in ɗauko in kawo to wannan kuma bai baka ilimi ba daidai yake ba da littafin da zaka ɗauka kana tattabawa ka karanta in ka gaji ma ka ashi wancan sai ma in kana da kuɗi ne za ka sawa kannan ka yi wannan bincike ga da mu sun da suka samu karatu ko lantarki babu kuma masha Allah an samu ai karatu to yanzu yaro yana da komi da komi kuma na biyu kamar uwaye ba su ba yara goyon baya na su ci gaba daga lakwal kuma a tai kuma wani wuri a ƙara sani sai a ce a'a na kai yaro lakwal can ne ya kamata komi yaro ya tsintu kuma na uku akwai mushanni su ma mushanni suna da gazawa don wasu mushannin ba su ma da ilimin kana zuwa ka ɗauki abin da kake so in nan kake so ka karanta in hiya ma ka yi sati biyu ka ƙare kuma ka zo ka maida ka ɗauki ai ina ga ba babbar kyauta da take haka kuma maraɗi ta samu wannan kyautar wanda duka jihohinmu na nan ne babu babban ɗakin karatun da ya samu irin wannan kenan da haka uwayen yara da mushanni da su yara da Allah su sa himma don ilimi bai da iyaka kuma bai da tsada ko nawa kasa ka sami ilimi za ka amfana da shi. Masu iya magana ke cewa san darajar kashi ya sa kare ya ci alli. Murtala Salisu Hamza wani matashi da ya ci moriyar wannan ɗakin karatu na Bibliotheque Fondant Rogation a lokacin da yake karatun neman jarabawa ya bayyana dalilin da yasa yake baiwa wannan wuri gudunmuwa a halin yanzu a matsayin shi na dan aikin sa kai eh lalle wannan bibliotheque eh, na cin moriyarta sosai kuma ma in ce ina cikin cin moriyarta saboda lokacin da na sanyo kahwana na wuraren eh ina aji wanda daga shi sai terminal kuma lokacin nan ne na samu na dan tara yan kuɗi na na zo na yi ma kaina kati da kaina aka kai inda wannan karatun da nake ya bani dama shirya jarabawa ta ta eh, matakin zuwa jami'a ba tare da na fuskanci wani kalubale sosai ba eh, na karanta littattafai da dama kuma ya bani eh, dama samun fahimtar wasu darussuka sosai da sosai akan abin da ake koya mu wanda yau cikin unhanin na har ya kai ni da kaina ina nan ina kawo gurin mata wanga wuri a matsayin wanda yake dan da taimakon shi don ganin wannan wuri ya ci gaba da kawo aikin shi da kuma tallafa ma 'yan makaranta da sauran malamai To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na maradi Mansur Sani da kuma wanda ta daidaita shirin da ba da umarni Julie da Gresham da kuma abokan aiki da ke birnin Washington DC naku Babangir Jibrin ke fatan sharuwa lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Yau filin na ra'ayin masu mu zai fara ne da saƙon Yusuf mai leda gwalolo jihar Bauchin Najeriya. Mai cewa salama alaikum sashen Hausa, hallaka ɗaruruwan 'yan Boko Haram da 'yan ƙungiyar ISIS da kwamandojinsu da dakarun tafkin Chadi suka yi hakan ya yi daidai. Allah ya raba nagari da mugu amin. shi ma bashir muktar yusuf zaria ya ce nasara da dakarun haɗin gwiwa tsakanin najeriya kamaru da nijar suka samu kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka addabi ƙasashen abin yabawa ne muna addu'ar allah ya kawo ƙarshen wannan yaƙi da nasara sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga baban dimamman bandi da isuhu suleiman madatti da hamidu kalalakuwa da ali sarkin yaƙi nema masu cewa assalamu alaikum voa hausa mun yi farin cikin gagarumar nasarar da rundunar haɗin gwiwa ta najeriya da nijar da kamaru ta samu ta hallaka mayakan boko haram sama da ɗari muna kira ga al'umma mu dage da yi wa jami'an tsaro addu'ar Allah ya ci gaba da ba su nasara kan 'yan ta'adda da ma 'yan fashin daji. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga haddabi mai kwamfuta mai yama da kwamar Ilyasu Yakubu Digawa da Sanusi Madatti da Magaram da Adamu Hamza da Wura masu cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. don Allah ku ba mu dama mu miƙa saƙon mu zuwa ga al'ummar ƙasar Afirka ta kudu bisa iftila'in annobar ambaliyar ruwa da ta afkawa al'ummar ƙasar da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar a Afirka baki ɗaya. Shiko sardaunan ƙwallon Misau, Zahardin Muhammad Kaka Misau, cewa yake Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. ku ba ni damar yin tsokaci akan yadda tsohon gwamnan jihar zamfara Abdulaziz yari ya fice daga jama'iyyar apc zuwa pdp tabbas wannan ya nuna mana shi ma kan keke ne mai saurin kwana shi ko mai ra'ayi na ƙarshe wato yusuf mai leda gwalolo jihar bauchin najeriya ca yake salamu alaikum sashen hausa barin jam'iyyar apc mai mulki da tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari abubakar da magoya bayansa suka yi zuwa jam'iyyar adawa ta pdp hakan abin yabawa ne to albarkacin azumin watan ramadana ga wannan guzurin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد abinda mai azumi ya kamata a ce ya Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ku Allah ya rubuta ma'ana ya wajabta wannan azumi na Ramadana a kanku kamar yadda ya wajabta shi ya rubuta shi a bisa jama'u ko al'ummu wanda suka gabata ba don komai ba don ku zama masu takawa to sirrin azumi shine takawa to a takawa kuma a ta'arifin ta abinda malamai suka ce imtisalil awamiri wajitnabin nawahi wato duka umarni wanda Allah subhanahu ta'ala wato ya umarta bayansa mene su aikata aika irin na ibada da sauran ayyuka na mu'amala na umarni to wannan gabatar da su da aiwatar da su da komai wannan yana daga cikin bangare ɗaya na takawa sannan ijtinabin nawahi shine abubuwa wanda Allah ya hana dukkan wanda ke da imani aikata su wanda yake haramun ne da wanda suke makaruni da duk makamantan abin da aka yi hani to a takaicen hannun wannan to wannan yana daga cikin an haɗa wancan da wannan shine takawa da haka ma'ana azumi wato mutum ya bar abin da Allah ya hana shi kuma ya ci gaba da aikata abin da Allah ya umarce shi to shi yasa mai azumi aka sifanta masa wani yanayi wanda zai ɗauki alkawari zai yi rike amana zai yi juriya zai yi haƙuri da manyan abubuwa halaye waɗanda za a siffanta da su wanda in an siffanta da su to waɗannan ayyuka za su dinga hawa za su dinga karuwa za su dinga ainihin duk wanda ya duba ma'ana azumin kuma ji tsoron Allah to babu shakka za a gan shi da sifa mai kyau an san yana azumi a kenan azumi shine kamewa daga barin dukkan abubuwa waɗanda suke na ba daidai ba da kuma tsayawa a aikata ayyuka wanda suke na alkhairi wato shine kamar yawan karatun ƙur'ani kamar ainihin yin sallah da yin addu'o'i da makamantan manyan manyan ibadu da ake ta yin su wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun ma tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 a kuma kodayaushe za a iya samun ma a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kanjamau cuta mai cutarwa kanjamau cuta mai cutarwa kanjamau cuta mai cutarwa kanjamau cuta mai cutarwa masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa kanjamau cuta mai cutarwa in bacci kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa kanjamau cuta mai cutarwa radio BOA na ta kira domin ko a kan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. cuta mai Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Muryar Amurka na janyo hankali cewa sida a zan nisantawa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa. ce kanjamau ko gosi da duk garkuwa jiki ya ga karyawa. cutarwa. Hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. cutarwa. Wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a sa a zamto aunawa. Kanjamau cutarwa. Ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a ɗebo. shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. Ƙanjamau cuta mai cutarwa. Ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askar askewa. cuta mai cutarwa. Idan ka wa wani aiki kafin wani ka zamto konawa. cuta mai cutarwa. Ka sanya 'yar wuka bakin askar domin cuta ta zamto kaucewa. Ƙanjamau cuta mai cutarwa. Koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa. cutarwa in ka yi haka kaya hakikan jama'ula don karabi shi zai sakawa a jama'u cuta mai cutarwa da in ka yanke mai cutar da jini da kayi wa wani kafin mu karkare shirin ga Maryam ta dawo da labarai a takaice jami'a a yammacin ukraine sun ce wasu hare-haren makamai masu linzami sun taɓa lviv a yau litinin inda akalla mutane shida suka mutu a birnin da a baya ya kaucewa mummunan farmakin da rasha ta kaddamar kusan watanni biyu da suka gabata. Gwamnan yankin Lviv, Maxim Kozeski, ya ce makamai masu linzami guda uku ne suka dira akan wasu gine-ginen soja, yayin da wani kuma ya fada kan wani shagon gyaran tayar mota. Amurka da Koriya ta kudu za su ci gaba da ɗaukar matakin haɗin gwiwa mafi tsanani na takawa Koriya ta Arewa birki akan ci gaba da gwajin makami mai linzami da take yi a cewar jakadan amurka a koriya ta arewa a yau litinin a daidai lokacin da ake fargabar pyongyang na shirin komawa gwajin makaman nukiliya jakadan amurka na musamman son kim da mataimakinsa john park sun gana da jami'an koriya ta kudu ciki har da wakili a fannin nukiliya no duk bayan da suka isa birnin seoul da safiyar yau litinin don ziyarar kwanaki biyar Ma'aikatar lafiyar Falasɗina ta faɗi cewa a yau Litinin sojojin Isra'ila sun jakata wasu Falasɗinawa biyu a yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ilar ta mamaye. Lamari na baya-baya da ya faru a rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a cikin watan Ramadan mai alfarma. Sojojin Isra'ila sun kai wani samami a ƙauyen Yamon da ke yamma da Janin a arewacin yankin kogin Jordan a lokacin ne falasɗinawa da dama suka fara jifar su da duwatsu da ababen fashewa su kuma suka buɗe musu wuta a wata sanarwa rundunar sojojin ta ce dakarun isra'ila sun mai da martani ta harbi da harsashi ta wajajen waɗanda ake zargi da yin jifa da ababen fashewar ta masu sauraro da kuma ka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na nan tafe yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu Nelson ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu